sashen hausa studio kalangu ke magana ga kanun labarun maraicen yau mahukuntan da'irar birnin yame sun aza dokar sanya kask da bel na sikiriti Gaban sakataren kwamin san yame ya ɗuma a kan batun tumatin ɗin da ya rube da aka jibge wata anguwa. A cikin labarun rahoton na musamman za ku ji wato bayani bisa kitso a yankin mangare. da madalla gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. mahaifiyar ɗan majalisar nan honorable bulu da ƙanwarsa da aka sace ranar uku ga watan satumba a garin gaskeru cikin yankin difa wanda suka yi awon gaba da su sai biyo bayan an ba su kuɗi muraran miliyan 34 na sefa a jiya da sanyin marece suka sako su haka dai mai ɗakin ɗan majalisar zuwaira isa mai garge ta bayyana mana. Mutum takwas suka mace nan take, sha biyar suka ji rauni mummuna an isar da su a asibitin birnin Doso, hudu da suka ji ciwo an kai su asibitin Dogon Duti, sakamakon wani hatsari kenan da ya afku jiya Alhamis zuwa ƙarshen wuni bisa hanya kimanin kilomita biyu da garin kware mai ruwa cikin yankin doso biyo bayan wani karo tsakanin motar sufurin fasinja da ke tafiya buza da wata telan mai taya goma. Mutanen takwas 'yan asalin gundumar buzani yankin tawa yau da sahe aka yi zana'idar su a dogon dutse. Hanya bala yara bani bangu da ke iyaka da kasar Mali ta lalace kwata-kwata masu balaguro a kanta akalla sai sun yi sa'o'i shida kamin su ida wato kilomita 151 a tazarar hanyar. Bari mu saurari kikokken wato wasu mabiya wannan hanya da Saidi Abdu Wunditan ya firanta da su. Balle yara zuwa hanyar Bani Bango muna cikin wahala. Ga ramu ga ruwa, motoci suna shiga ruwa wani lokaci sai an ja su ɗaya bayan ɗaya saboda rashin kyawun hanya. A lokacin da hanyar bata lalace ba, muna ɗaukar fasinja jika guda daga nan har Bani Bango. Amma yanzu sai jika biyar. Kai muna cikin wahala. Muna ɗaukar abinci daga nan mu kai shi wajen. Amma yanzu hanyar ta lalace. Ɗaukar buhu ɗari biyar ne zuwa jika uku. Da akwai hanya da bai kai haka. Duka wannan matsalolin rashin hanya ne. Idan mota ta nutse sai mun sauke lodi, kana mu sake wani sabon lodi. Kiran da nake wa gwamnati su taimaka mana na ɗaukar mataki a gyara mana hanya. A gaida mutari Muhammadu da fassara. Shugaban tawagar wakilcin musamman na birnin Yame ya umurta masu ababuwan hawa da su ɗarma bel da wato ɗamara mota masu injina kuma su sanya wato kask don daga bakin ranar ɗaya ga watan oktoba mai zuwa jami'an tsaro bisa hanya za su kula da bin wannan doka abokin aikinmu asumani shina ya firanta da wasu masu abon hawa a nan birnin yame ga kuma irin abu da suke faɗa. mataki ne wanda ba yanzu ma kamata yau in kai tsaya kai nazari duk wani accident inda aka yi cikin garin garin na ne yanzu haka ina da na gidan likita saboda rashin kaska ya sa shi ma matsala ga kwakwalwa sa kaska yana kare abu da yawa santiri ta mota shi kuma wannan in baka sa ba tana yawa ta ɗauro ka hita in babu yar ga mota ka hita cikin madibi kenan to wanga mataki mataki ne na kwarai ya kamata kenan mutane su kare kansu kai dan kankama ne ya kamata ka sa santir da security ko ka sa kask dan ka kare ma rayuwar kanka kaga da ka accident ka jimu kake kasa kenan dan kanka ba ma sai an ce ba kasa in ka kare kanka kenan kuma ka kare hakkin kasa verma abu ne na kwarai tunda in ka ɗauka wajajen garuruka na su region su deja suna gaban mu sun jima suna afilikin wannan abun kenan mu ma a Nigeria ya kamata a ce muna yi gaskiya abu ne na kwarai tunda kai da kanka dan adam in kana cikin mota akwai riski da yawa na aksidan da kenan a sasan yana karewa an su abu da haka A cikin labarunmu na baya mun yi magana lalataccen tumati da aka jibge cikin wani rame da mazamnan anguwar suka yi ta ɗauka suka yi amfani da shi a gidajensu sai shiya mai anguwar ya isar da labarin ga hukumomin shiya ta biyar ta nan yame kamar yadda dai babban sakataren kwamin ɗin ya faɗa mana yau da sahe ga bayanin da ya yi. A da maraice labarin ya iso mana na shaida muna cewa akwai ɗimbin gwangwanin tumatiri da aka zube a cikin wani tsofan rami. Mai garin nema da kansa ya sanar da ni. Kai tsaye na kira shugaban hukumar da'irar Yamai da kuma shugaban hukumar da'irar Yamai ta biyar. Suka bani umarni na sanar da jami'an 'yan sanda su rufe wajen don kada jama'a su je. Ba mu san wanda ya zub da wannan tumatiri hankali ba saboda daddare ne mutuna ya zub da shi abin da ke nuna cewa mutuna ba bi ka'ida ba muna nan da bincike mun umarci dogaran jami'an tsabta su je su yi bincike a cikin shaguna da kuma kasuwanni da ma shagunan da ke cikin unguwa duka wanda aka kama da wannan kaya na tumatiri to ba shakka zai karbi kuskurensa euh, daga yame bari mu isa arewacin ƙasa mutum hamsin da takwas aka ƙididdige da aka da suka kamu wato da masassarar harasuwa da zawo biyu suka rasu a cikinsu a birnin agada tsakanin ranar 28 ga watan Ogista da 13 ga watan Satumba a cewar mataimakin daraktan kiwon lafiya na yankin Agades a kan binciken da dai aka yi wannan lamari baya da alaka da cutar kwalara in shi ga abin da Isufu Yadidi ya bayyana ma Musa Mun ɗauke jini ga mutum ne na farko da muka samu wanda muka tura a yamai domin gwaji ga na'ura domin tantance cutar sai dai sakamakon ya nuna ba a samu kwayoyin cuta kolera ba. Kenan ba ma iya cewa kolera ce, amma ana iya cewa cuta ce ta amai da gudanawa tare da waɗansu kwayoyin cuta da ba a tantance ba. Iya dai abin da muka sani duka da yake ba a gano cutar ba, amma magungunan da muka ba mutanen duka duka sun warke mun san da cewa ana ɗaukar cutar kuma amai da gudanawa ne kuma ta shafi yara da ba su wuce shekara ɗaya ba akwai yara da ba su wuce shekaru biyar ba da kuma yara da ba su wuce shekaru biyar zuwa goma sha biyar ba har ma fiye da haka maza da mata daga abzin mu isa yankin katsina da gobir a maradi bisa shawarar kungiyoyin kai agaji a sahun gaba unicef wato sashen yanki mai ɗawainiyar ɗauka da ajiyar jini yau da sahe ya gudanar da tsarin ranar ɗaukar jini tattarawa da kuma adonansa. Ko menene manufar ga dai cikon bayani da shugaban sashe wato Habibu Kure Jaku yayi wa Muhammad Mamman wakilinmu. Amfanin da muke yi da jini a wuni ya kai jika 60 zuwa 80. A baya muna samun mutane da suka talatin da suke ba da jini ga wuni na raɗin kansu. Bayan masu bayarwa na iyali, mun ɗauki matakai saboda mun samu tattara ɗari 400 na jini bai huce watanni biyu ba, sai dai tare da waɗanda suke zuwa su ɗauka su ce daga baya za su mayar ba su mayar ba wannan ya sa muna fuskantar matsala. Ina kira ga duka mai niyya ya zo muna maraba da shi bayar da jini dole ne sai mutum ya kai shekaru a aƙalla goma sha takwas ko kuma sittin kuma ya kasance yana da nauyin kilo hamsin yana cikin ƙoshin lafiya a ɓangaren mata bayan waɗannan ƙa'idodi ba a zancen mace mai shayarwa ko kuma mai ciki Shekara na bin shekara takwas ke gada kungiyar Fondation Guri Vimeyer da mai ɗakin shugaban ƙasar Nijar Aisata Isufu ke jagoranta banama ta baiwa ɗalibai mafiya azaka a karatu a ƙasar Nijar tukuici wanda suka zo na farko ga jarabawar BPC baccalaureate BP, CAP da Bac Pro na yankunan ƙasar Nijar takwas da kuma malaman ba da karatu mafiya zaƙa na yankunan ƙasa daban-daban su ma sun samu tukuici. tukuici tukwicin ya jibinci kayan makaranta ga ɗalibai da kuma malaman aka ba su littattafan ba da karatu jiya ne a nan yame aka gudanar da sabgar Aji na uku na babban taron sandikar shika-shikan malaman karantarsuwa na ƙasa a jiya ya gudanar da wani taronsa a nan yame bisa ma'udin aikin sandika na suwa bisa ƙalubali mai fa'ida ina manufar take babban sakataren ƙungiyar Bizo Musa ya mana bayani a kai. Alhakikanin gaskiya koyaushe takardun da abokaninmu suke kawo muna su ne batun sauyawa malamai wajen aiki da kuma batun tanadin aikin malaman makarantun boko. Saboda kun san gwagwarmayar da muke yi muna yin ta ne haɗin gwiwa da Coast Niger Sinasep. A wannan fuska mun samar wa malaman makarantun boko alawus na Ali. A da bangare muna cikin sasantawa domin a samar da tsarin albashi ga malamai. Muna tsammanin tare da wannan mayar da muke yi wata rana za mu cimma gaci na samun tsarin albashi. A rashin 60 degrees salarial. Ministan wasanni motsa jiki na ƙasar Nijar a nan Yame jiya ya sa duda tawagar ƙwallon kafa ta ƙasa na haɗe da magabatan ƙungiyar kwallo ta ƙasa haɗuwar ta tattaunawa ce biyo bayan bidiyon da aka wallafa ta hanyar yanar gizo a kan cin da aka masu na maki shida da banza a karansu da 'yan misira ya buga 'yan buga kwallon dai sun koka ne bisa ga rishin bukatun kimcin su da rishin wato shirya su ga tunkarar gasa ta ƙasa da kasa lamarin da a kansa suka yi barazanar gujewa wakilcin tawagar kwallo ta kasa a ƙarshe tattaunawar jiya ministan ya dawo alƙawalin shigar da maganar a gaban gwamnati domin a kyautata yanayin 'yan wasa a jimilce na da sunan kuma 'yan tawagar tsohon mai tsare raga dauda kasali ya gabatar da jawabin yafuwa ga al'umma Nijar ya kuma ce 'yan kwallon za su koma ga aikinsu a hilin kwallo. Gasar fitar da zakara ta masu shekara ƙasa ga sha bakwai na kofin kwallon kafa na kasashen Afirka da zai gudana a Tanzania shekara ta 2019 wato tsarin zone Bay Ifewa West ya zo kusan ƙarshe a nan yame gobe Asabar karon karshe zai hada tawagar nigeria da ta Ghana a hilin kwallo General Saini Kunce. Kamin karon dai wato Nijar da Cote d'Ivoire za su buga karon fitar da mai hawa jeri na uku tawagogin biyu dai kusan da ranar Laraba nan ne wato wato suka durkusa gaban ghana da ta ci cote d'ivoire da kuma wato eh, maki biyu da daya nigeria ta ci niger ita ma maki biyu da daya. sauraron shirye-shirye istiro kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa. Rahotannin da labarun na zo muku ne daga nan studio Kalangu birnin yami anguwar kwara Kano. Ko da yaushe dai wato macen kanuri a kan ta ne ake iya gane irin kitson da take a niger dai musamman yankin difa ana ganin wato 'yan kanurin mata dauke da wannan irin kitso wato dai Balkisa Hamidu abokiyar aikinmu ta shirya muna rahoto a kai ga kuma fasararsa. A da idan akwai wata al'ada da ke bambanta matan kanuri da sauran to kitso ne, amma tun wani lokaci zamani ya sauya lamarin. Sai mata masu ra'ayin riƙon gargajiya ne ke ci gaba da kitson na da. kamar falmata wata matashiya da muka haɗu da ita wajen mai kitso a unguwar kura a birnin difa gaskiya kitso mun ji dadin shi kitso ne na gargajiya yanzu akwai wanda suke kitson zamani akwai na gargajiya gaskiya mu mun hi jin dadin kitson mu na gargajiya kawai saboda dan al'adar mu ne mun hi son mu bare bare a muna kitson mu na bare bare muna jin dadin shi sosai abin mu so ya bace gadon mu kwabacin kyawun tsarin kitson da shiga ido, kitson tamkar wata magana ce ga matan Kanuri domin tana ba da damar bambanta 'yan mata da matan aure har ma da matan da suka mayyanta. Amadu Sharama mai a bari mai ritaya a gudu Mariya na da karin bayani. Shi wannan kitso yadda ake yin shi kitso baki uku ne na Kanuri. akwai kilayasku wanda ake dan tukku a nan gaba nan gida guda nan gida biyu nan gida uku kenan an kaga mai gida uku nan an ce kilayaku yarin ba mata aure ba kilayasku idan an ce cangaljam akwai wani wanda ake sa kaman wani abu haka nan wanda kaman kefi ya daga sama haka nan ana ce cangaljam to wannan kenan mace ce ta kai kaman gidan aure ko kuma ta fita gidan aure ta manyanta ake ce mai cangaljam to an ce dambu kenan mace ce matan da mace ta zama uwar gida ta zama babba ta kai shekaru kaman zuwa arba'in ko hamsin haka nan za ake ce dambu wani manyan mata mata suke yin shi eh, amma karamar mace batan dambu batan kilayasku domin rike wannan al'ada da kuma rayar da ita ahmadu Jarama na ganin cewa kamata ya yi a wayar da kan matan Kanuri domin su dawo kan wannan kitso mai kyau na jihar su. Yanzu din cin jigari baka samu cangal jam ko amma yan matan kawai baka samu kawai sun sa wata ila ko sun sun ci kun gashi kawai haka nan. To wannan dai sai dai da eh, dabarun wayar da kai. Yanzu zamu ne kawo wannan abun yanzu duk wannan abun nan da ke na da yanzu ya bace. Kitson yankin manga wata al'ada ce mai muhimmanci da ke bambanta matan Kanuri kuma wani arziki ne na albarkatun Nijar musamman a wannan lokaci na sake lumfasa al'adu. Man sauraro abun da ya so kenan a maraice yau sai ku tarbi Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci a sha saurare lafiya.